الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da amincin zuwa tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minan na shafa gutata ya Muharram 1437 ya kalenda na jinde da safoshi oktoba october 2015 kalendar miladiya na ne ya taci da ya almanzu baikoniya na ya jinde nan ya na baitiyar kutun ciwo man ga ga da طرقا la رجاله لك ta اشتهرت والحسن المعروف ترقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت والحسن المعروف ترقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت والحسن حديثنا حسن المعروف غاي ناغوي دي ترقا دغه كوجو كاكاي كو وغدت رجاله rijalu jimate la ka sahi wundu shi lunji da sahi ta haratun ga wago ya kyauta popular amma wale gan a sheikh abdul sattar oji ku ya manya albaikoniya wuce baiti ya cin na rephrase terminal rephrase yau na gan والحسن الخفيف ضبطا والحسن الخفيف ضبطا إذا غدت رجاله لك صديق اشتهرت والحسن لا الحسن قال خفيف ضبطا ngayi na tsayi khafifu ya bayan dobuto na idza gadat ko ka kunan ga tiyawo ci mali yana rijalu zabaju mana aya ga rijalu ba mana ruwa tuji la ka sahihi isharat na uji da jiya a disu sayi nga a ɗuya na bi ma ne no agun gan babon na wani ele rike takani al hadisu sayi gangan da al hadisu hasani na nga daga gan sharafi uji ba ta yiri ni sai da na yo da nan yo tina kenan ga kiyo ya sayiwu wani ta da tamamu dabti ya hasan wani kiyo wani kafifu a dabti ku ji gane ko alhassan ajaju tarif gan gai huwa alhadith allazi tasala sanaduhu na hadith na isnadu ga gwanwo doshi wa gwa gangani be doshi bi naqli aladili be gugo be ko be mu be zane adili na Allah allazi khaffa dabtuhu na dabutu ugumiya dabutu a cikin deji an mislihi daga baza ne dojuna min gairi shuzuzin sha shazwa wala illatin umaji illatun kadi ne misali hadith ya abi huraira radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga aktiru min shahadati an la ilaha illallah e dokun be ga la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha kani abi Allah giga la da takani ya bi giga la ilaha illallah na walaqinuha mautakum bai gi maga da ni ne gwanin e sai ja talqin ya la ilaha illallah hadisi na na abu ya biyo al-khatib a ah, tariku baghdadi hamza kinani littafin juz'ul bisaqa An تارك يقزوينو daga ya daga ya kwan zimam ibn ismail an musa ibn wardan an abi huraira uga isnadi hadithin na ibn hasan al-halabi na kalita fiya ta'liqatul asariya ala al-manzumatil baykuniya na ga isnadi hasan ebwana fi zimam ibn ismail قال عنه الحافظ الذهبي بإمام ابن إسماعيل ننا الإمام الذهبي في قال تيمي ذهب الاعتدال في نقد رجاله وقال يعني صالح الحديث ko bayyana gubazun bila hujja zan wace ga hadisan layi nuyo amma da kiyayo ada hujja ya ga wucin ba wale ga ya na limamu za ga salihul hadis na wuce Allah ga zanne kiyo khatifu dabtun ga da biye bugo martaba ya hadisin nan wa tu martaba ya sayi wa wuda da martaba ya kibo martaba ya hasan bu wale ga litafi mizanul itidal na naqd rijal litafi ta'zibul kamal litafi tazibu ta'zib wale litafi na juwe ga ga tiya kibo etiya rijal ya zai jugo hadisi biye no be matsayin ya zai yi dore ko jiga ne ko abu zura liraki iraqi wani ga littafin zailul kashifiyo عن الإمام أحمد بن حنبل قوله قوله فيه الإمام أحمد بن حنبل مفيقا اتيا ضمام بن إسماعيل صالح الحديث أيضا وعن أبي حاتم الإمام أبو حاتم الرازى الحنظلي ومغصلوك معتمد وعن النسائي الإمام النسائي مغا لا بأس به قال قال عنه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر ما رحمه الله تعالى ويقام sai mu tazibu tazibu ga sadukun wa a aqta wato fa lugu, da ji zahirin na la yanzilu hadisu an daraja til hasan a ga ga daraja hadisu ya zanen, ga ci zume shi ba zumayen hasan buwa ko ji gane ko wale ba ni baiti ya wuce cin na ga. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك صحيح اشتهرت والحسن almarufu. حسن المعروف غين أبو turukan daga ya kwajo kakai wagadat unci da shi rijaluhu zai ji gube nan la kasuwa ke ko wani da shi soyin nga un popular wale ga isi gigan yaji fi tu sahihun hasanun dai ka kuru be ji kiraru musamman yi na zamani ya mutum ne ko la ji ganewa ka ta zamani ma fari be to na a da ga sayun dai sayun wat dai kan do ci gan ci mazuku wale gan ogo ya lalla ni fa mas'ala wancan sai ga tun e eh, on da hadisi dai man shiga ga isarwa ya ce ki definition hadis ne hasan nan ko jira na ko amma ya ga na boka gan dokun don da ya mai hadisi tilo bai na ga gan hadis ne suna duga da yake salu ne ji magube ne adili da mutu da mutu za wuce mai khafif umma da shi zuwa umma da illa na ga yake ga hadisi ne hasan nan ne ga ya ga na boka gan nan Number two, in ba ya ji hujja gangani da hadisi Hassan yi kashi ejan. Eh, ya ji hujja gangani da hadisi Hassan yi kemina ya ji hujja gangani da hadisi sayi. Ngo ji gani ko? Sai e buga da hadisi yi makbulu na amma da hadisi yi marududu na. Ko? Ni ne hadisi na mai makbulu na sayi gangani da Hassan yi marududu tikiyo da yi fudu a samu shiganci. Ngo ji gani ko? gani wale ga hadisi na ke hasan na uji martaba ni wuto jema abi hassanun li zati ya madi hassanun li gairihi ko hassanun li zati ga definition yi dana amma hassanun li gairihi ngai hadisi na du'afu dana ko ga filatu? ko sayi ulhimzi ngai gani ko amma wuje ko ji dan guri na juki na na guka na amma on condition a adi hadisi da ya fi gaji ya kwashi dan guru in ga da irtika wuda kiyo in ga da irtika wuda har daraja ya hasanin ligairigi wuja hadisi bata ba wa kazabuwa wa da wadawa wa da mutamin bil kazidiya uma ke de wajiya ebogo wale ga daraja ya dofu da bana dofu wa ji shadidu anan kaja dɔɔfu ka yɛ sɛdiidu umadi ya yi kama eko kama kpata ma dɔɔfu nso yɛ sɛdiidu nga wa wa adi wɔn jɛ buru wɔn tu diri ti ka wolo dɛrɛdɛ hasanu liberiya igbe ko yɛrɛ yɛ gana o yi mɛ kama na. again alimamu tirimizi ɔga lo alimamu tirimizi kan do adi a gan sɔyi dun bɔ a ga hasan duba kayi ehe a ga bayi fu duba kayi ehe imam tirmi ziga da unga be guli ta fi baga jiru unga mai jin na ga hasanu sayi kiwa wagan man jiji kokari a jin bayani ya ki imam tirmi zai kpa gangani da gannan a magangashi a ga yamma fari imma hadisi na na da isnadu guba isnadi ni sayi isnadi ni mata martaba ya hasan bo wuci ku dawaji mana wuje ya ko guba wuje ko na tsayi sayi na umma da ko na tsayi hasan na guba buga ji ku ci ku da to hasanun sahi number 2 a ga al-imam tirmidhi wa use ya ta mun na use adamu ne ju fasara ga ina kwani ga ya ga kiyo hadisin na wa go martaba ya hasan ga umalatu martaban sayiwa ngala alimamu tirmizi ce yuzu yake ya bota nuna jin hasanu sayiwu bi ma'ana man na je na yadda ba na zugu a ga ba na alimamu tirmizi a ga ga sayiwu kawai na ngbo ka ga na ga hasanu sayiwu na ko biya na ko ba na ma ga ga hasanu sayiwu na ngbo ka ga na ga hasan kawai na ko ya diga ne wani wili bena ya ta ci a ga wanke lawa da gan alimamu tirmis ga ga asanin sahi a da zaga mini ya rija lujo na sashi ya mini manya jarwa tadi lujo ko zan ci ga zane na tamamu don da biyu zan baci maga ah, zane na hati fudon fida da juyo ebo daga na de conflicting view ya ci ganna su guba babu masu dan darajin hadisi na ga agwa maga ji mutane wannan zuwa to hasanu sayu mana hasanu bi kibare da jiga da khatifu dabti na sayu bi kibare da jiga yake tamamu adabti na wato mai da ga gaje tiyan mas'ala na jo ka al'imamul al-imam al-baghawi in ka litafe ga masabihu sunnah masabihu sunna ya al-imam al-bagawi ulata mun do cibe na man ya hadis ne ke ne jiki ana yan e yu zuwa nan wuce mai istilahu nan wuce jiki nan wuce yu zilita ti gwanin al-imam al-bagawi masabihu sunna gonga dogan asahihu hadisin ne sahih yana wai kwana mun be da al-bukhari da muslimu ko umaga ga ga wani hadisi ne hassan yana wani kwana imana hadisi na bai da sun larba sun koya abu dauda koya tirmizi koya nasayi koya ibnu maja ko jira ne ko e bogo man jaja ga to istilahu ya al-imam al-bagawi na yuzu litafi shi badana ko di general man hadisi je yuzun ware wato za mu ce ke criticize daga wuce nan e wati bo hadis ne fi suna ne wani ade yi ji fi bo amma hasan ji fi bo amma dai doyi fi fi bo inda ce wasu bai to mawdu e hmm. bogo ta mu na na ni wa ji an wa ya accept alal itlaka wa ji na ko wale ga hadisi na shi mai hasan na ba na wale ba na shi dokun fi nan ke sunan ya abi dawuda sun ya alimamu dara kutuni ko da makamancinsu bani bana alik za sun laula ana shuka la ummati la amartum bi siwaki inda kulli salatu wal hadith ne hasan wale ga hadisi ne doyi amma zuwa fuji shadidwa plus doyis na zuwa fuji shadidwa nan plus doyis na zuwa fuji shadidwa nan in ga dokon ko kaman wa bai equal to what hasanun li ghairihi

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أكثى من قصر وكل يندن دون عن رتبة الحق عن رتبة الحسن قصر حديث دندو نونغا جزء ما مرتبة حسن كو فهو حديث وانت ويا ضعيف نبغى فعل وهو أكثى من قصر مدي أمدو قصروي الضعيف هو الذي لم هو الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه لا يعديسنا otu matsayin hasan ya ebo sharatin nimini shuruti ya hadis ne hasan na jiki nan a cikin wani umar gaka hadis ne da ya fi nan gaka kan sarawi na wa da dai gboro da insha Allah alimamu tirmidhi to ibnu maja to adarimi to alimamu ahmad to alimamu ibnu khuzaima allah dai daga hadisi ya abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam wai da ra'aytum rajula yata'ahad al-masajid fashhadu lahu bil iman ya ga le zaye ko ya jibe masallaci le kan doro e jiriu gangani be imani hadisi na na manya hadisi ga zoyi fuyo ebo na sanadi hadisi na na ajiye daba na sunan wahid da rajibin sama'ani na abu samshi alimamu zahabi nufe gan zane zanen darraju na na kasirul manakir wajin sai la kiyo hadis na je kari na biyu الإمام أحمد بن حنبل تزيجي جويانا لتاتي على المغنيس الدعاء فايو وإلا دون قدر راجي بن سمعاني نانا أها وغا حديثه مناكير حديثه جي تو منكر يو ابن حجر العسقلاني تقريب التعذيب نصدوك في روايتي عن أبي الهيثم ضعف نصدوك نصدوك ne saduku na amma fi riwayati ruwanin gobe an abil haisam dafu ruwanin gobe daga bayan abil haisam wani da'ifun soyo kultu ali alhalabi gan wa hadhihi minha hadisin na madamin ubo ɗanin goyi ki na bani na nunga ya gani ni minish kami a ga hadisin na ko sayi ko asan nan wa dai ki so alisanadi so hadisin do na gada do maje yake salif sanadi an automatically ga ga da kibo ga ga da doyifo imma in ki to wuci daga chaba ga je muallaq ko ko ma in ki to wuci be zaini tacho ga je kiyo ga je mukatiu ko ma in ki to wuci we be zagu be na mi su yi doji na ga je kiyo ga je mu'dal ko ma yin to an wuce wuyi daga ba ta biyo lo ba nabi nga ya kiyo nga ya mursal wale gan na be do eluji elu eluji hujja e bode in ki to wa lu ma ga da mini aksamu yo yi fujo ko da na ko number 2 koma hadisi na zane gobe ne wuji adiliya wuji hmm. kiyayo wuji adiliya na zannabi adiliya na agwagu agwa wai ka zamu ko wadda'u ko mutahamun bil kadhibi ko da sauransu in gole a jiki a ago hadisi ya na ko ko ma waji tabilisu ta bane tabilisu na ya gama nuro nga malaman ya sun da jaja ga la an azni ahabu ilayya an udallis wudu da ya ci un ba un gan wuji ta dilisu wani gawa gaga ya ci daji amma wani gaga na gada gaya yawo ga ta su gyare ko ji na ko mm. next part of it wa wale ga hadisi ne sayi wuna I ma zana gube na zana gube na zana gube na tamamu wadin tamamu dabtu ko ne ma yi hasan na zana gube na kiyo waye khafifu dabt to e daga da hadisi gobe umma de ka khafifu dabt a a bazaya ya juta wato hadisi na ga ya daifu ko ga ko ilaji wa yes e bogo wale gan gane shi jibanin nan uku to bi ta ni ta shuma da haya ko tu ya lu yi mutuna ko ka kuna asara nwa ti be juna iktilatu alu ko ko tuji ya ko enu jina ko masiba nwa ti duna wajira sana yau jira ne ko, e gogo ke ne fiti wani ji ke wajiye da tsaro zuwa legan zahiri na na a jiki yayin a gwadi su hali na na ya nga malla za nwa da ba mini manya hadisu jo na karshe rayuwa yi ko ya goye ku ko ko ya goye zirin da ciwo iktilatu ya alwanin man jele rike ladin riwaya na jago kami iktilatu lo zannan dan da riwaya na jadego bayan kina iktilatu lo zannan ya buga abe ga ga zaka zabe zaka zabe zaka zaka kuna bi da dika tibe man kaze ne iktilatu lo wani ya buga ga goye zawo ce man amma zaka zabe zaka zabe zaka zabe ka kuna dika tumi na zugu iktilatu lalo ya buga labari wasu wasu wasu again hadisi na ishazu na ajiki a agwa hadisi na illa dana illatun kaji na ajiki a agwa biya wale ga mai bata wa jiki na ga da mina samu ya hadisi na yi ijiki a na ita zuwa nan now e ga na mai hadisi ya na fegan za kaza kaza buru za kaza wa zuwa wuro za ka zan mutawun bil kazibi yo za ka zan talifu yo za ka zan kazun yo za ka zama kazun yo za ka zama hujjatu yo za ka zan siku yo za ka zan sabutu yo za ka zan kazun na ɗan eh, yiri na shin yan na ugadan ba na tsoye tilatin ga wallahi ga tabba zukum ba zan ba ugadan za ka yi ba ugadan kashi ugadan ugadan ugadan na naso ba nan na so dana uyi addinin nasiha addini nasiha kunna liman yiga ya biyo alibi ga lillahi ya so wani kitabi bai litafi wani rasuli bai fitui wani a'immatil muslimina wa na ba nu ganda na yi in ja akun fasi kun bi na ba'in fata bayyanu abin ke fasi ga labarin labari ba ne ga yi e wa tabbaci ya ga wuce bezo. na ba nan na gadana nga yiri na kaku na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya abu sufiyani da ga nabi ga ya rasulullah inna ba sufiyani rajulun shahid abu sufiyani ya bata ciro la yutini min mali wa la min ya wuwo me ku be jujina anabi ga ku zai min mali ma fi ki ni ki anabi ga ga bone min na ga tinya bu ga rajulun shahid na wajiba tuja ko la ji ganewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kunai ga jindo ti debu ce ya rasulullah ya tuce ce inna ba juhail wa muawiya khatabani lalle muawiya bi abu juhail bi ga yawa wimi annabi ga amma muawiya fasulu kullama lalahu wa amma abu jani fadarrabun lin nisa fa anki usama gajo da wafiyo gajo da sama na da min ya kiba na da min ya algiba tuba nga mallawa ga da alkifayatu fi ilmi riwaya ya al-khatib al-baghdadi wa fi ladiya wai ga daga imam muhammad bin hanbal da sa man ya ji da yace daga zaji ya ni ngai za sakata anta wa sakatu ana fama ta ya rufu jayu su ya mina sakim wa ga su su ni ci su su wa dogan na lo amma dogan na lo kon na lo amma wa su su ai bodo wa go ni zan yi re ma bi ma su na bani ma ga ni zan no re ma ne ka be di faru zane jahilin ba wa dogan na gen na ja man ya hadisi da muhabatu alai classical man ya hadisi ji ade muhabatu kai zaga tsobon wuci babu wa ga baba wuci da su. bàbá wo ìjọ yìí fẹ́ láwọn ojú ìmọ̀ alimamu zabi ufe gagan ga lauha baitu ahadan da unga ji canji ye zai bi respect na ya je yuna mutu ga ga je je nu ga mutu ga ga bo jin do na gwa jin o turu za na wula wuzo laha baitu aba ali da ya ji canji yan man ne ga abu ali na ma dini nan abu ali wuce na wai gada na fa mun da mini zanen la isnadun Aliyu ilimi kira ce imamu zabi nan mini man ko bu da za a je wuce ra'atin ko ji gane ko amma ngo ne ki ni ga dono man ya hadisi ngo ta ga e jiwu ne ga ka da na doyi fu ya ga kwa hadisi mu nga defend za defend a je ni na ko e ki bu addini kinna addini nga malalita ne ja kai tin a jar go dilo ne aga ga jiya jin analysis biya wo bezu kimita ti ibn hibban da sauran su jina aga ga ne waye ya wacce ba da yabo fe le ga ga ga ku ka ba aga ga ku ka tuni bo fe le ga ya ga ga ma ga malaja ga wal qawl laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mustamnihun khayran wa mustaftin wa man talaba li anata fi izalati munkari ngo jana ko e eh, bogo ido yifu ko wuji ni yesu na jini ya bayani ji na magada mini kiwa na magada algibatu wa gama la ilimi ya jarhu wa tadil ka fayon zabata a ga gudu ba zane shi fi wani ila biya jayo alil madini shu'ba ibn hajjaj abu zur razi abu hatim razi al-hanzali imam ahmad ibn hanbal al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam ad-darqutni da very few alimamun na sayi ngo diga ne ko e ba kibo wato wato na gaga a yato za na je specialist gu ilimi a jar wata adini adini na zaba na ajani da dan yare da su soyaci warau e sagi zudu ilimi kafi yake gaskiya wasa adalci jin da sauransu ba ta yadda shiga kun ne ebo ti ego ne yanna na waje ne waje bo so ko waje jiye bu ta zan wace bo kai za ga waje ngoji ana ko mo ji pe jiji ne ga tan wannan amma an kai adili wa ga zan ci adili wi sabu wi fikatu e za madanin tsowe alkhairi fata gurgurnu wani wala jiya mu ba to shobu na ma wi kaza wu ku da waki agan ga imani za tu gaya gaya irin na yin Allah ya samu dace bai ce gutuwa ba ci ba ba a kani tun ganin kin kun ce su bi hadisi da yifi kin kun ce su bi hadisi da yifi ngwaya ogo man ji dabo mini man ya hadisi yo na ji gagaga hadisi na yi da idoifu na alukubuyi kagun ji aqida wa maji ba ya halalli gangan bi haramu shi ya wude ba ya biya fadaili yi amali wani ngo ji gane ko a ba ka so na gajin zuwa game sharafi mini hadisi wuce ba kuma a ji shadidwa Nomba tu, uzane maza ake na su wa ga gane bi wa gun da su ga jazumu ya da su ga tamridin wa ga ko ye ta ci gaji zugu a ga zai gake la gake la di suru da zugu eh, eh, matsala wancin wa ke gitu asali daga nafsin do shijo ko ga da a Sheikh Muhammad Nasiru Dini Lalbani ko ga da muqaddima ya jami'u sarir wa sharati ne da futi benin ga no ya mafari wa ga ga a dunga ni bisa sallam ga da sai ga jezu ne da sai da sai ga tamridi ai ga wasu a galawa an ga wuji ke an ina hadisa ma na wuji a nabi ga eh sai ga jezu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai ga jezu ruwiya an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qila wanda ne ki su ga ki su ga tamridu mai laugan toto ne gun tano doge yan na da wani kuyo ko a ga number 2 matsalan na gajiya sai yi daga nafsin doci ude bukata da yuza a jisu da yi fuwa zani na su gajiya sai na gawa da yuza namba 3 a ga dafu wuce gaji shadidu ma zagu kimi ni zai jote awamun nasu doto kwanne shadidu dafu ko ba su yan na jike biyu da hajjiyar su daidai yadda wanda ya kala rasulullah ya ciwo mai lega hannun ga ganin e eh, gogo gane gboka ganin e eh, la'adi su da yi fi jikiya wuji eh, hujja to fadali lamalu to ne fadali lamalu ba nan. Hmm. Hmm. Zanwaci ma ga amma ga alimamu a madubin hambali bai man doci a jana da kya zai gori waya da daga ba a ɗaya a lalli da ramu nan ya ji tashaddudi amma zai gori waya da ya ce kibo ya ce fudar lamalo a yaji kiyo ya eh, sauki eh, ga wuce na imamu ahmad ibn hanbali gana people like ibn taymiyyah da mun doci ajin bayani gan zamani imamu ahmad ibn hanbali na ga ga aji aji sauki sauki na jina wu ya hadisi na je hasan nan e eh, bane istiqraru ya hadisi ya classification to sai hasan daif zamani imamu tirmidhi mu be ko mu be ji establish one year ko ji gane ko mm. wallahi alam

baitiyan gutuwa ba ci manga wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u wa ma udifa ina jiya da ba lin nabi annabi muhammadu nan al marfu marfu ga dana wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u ko hmm. na maga gobe da gaba ta da wani wikiyo sai makutu almarfu gai ma udifa falin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takrir ina ga jiya da ba nabi sallallahu alaihi wasallam min ye go ko me tu ko ma takriru na wale takrir ngai a ye ji goro a nabi ali mo su sun ga aw sifatin khalqiyya khalqiyya ba ta na ga fi marfu misali ya marfu ya ga ne gwarwa ya dadin ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga kaza kaza kaza kaza ne kiyo marfu qaulan ko adi al marfu ulfi'ili ko ene marfu to sun ujiye da ba annabi sallallahu alaihi wasallam e ya tona to na ke zane gwarwa ya dadin ga ra'aytu rasulullahi sallallahu ko hmm. wuli Ani sallallahu alaihi ya ye mu ji kaza ne kaza misali bayan zai ga Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta ta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altum ta'abbtum afshu salama bainakum ko hmm. uga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya alwali janna sai ga imani jiya ma a ji ya zana imani wa gumiya sai ga woshi ya waga miliyan dokin wuya ne ga juya te woji ne te ga sallama ce ba wale ne ba ne almarfu e ba do ko marfu ye ba ye tu ko da shi ba nu ga ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam miliyan bi sa sallam ye idza masha aqla ali bi sa sallam ga da zo we da zo so so njafa ali me ke da ke da ne eh iza masha aqla wai ni ne marfu kiyo fi'lan a ti da marfu takriri ko ke da ne gwal waya da zato? an ni wule ya ji gwal ya ni bisa sallan san umadi kiya umaga ga ke mi na ji dobu yi gwal ya ni bisa sallan umadi kiya na umakanin har tu ba wuna a nabi duniya a nabi a ga nabi in ba ramu yo nga adaye ji kiyayen adaye ji wa amma wasu lagun waji kiyayen wajen arabin gole a da kayan ya a ti da almarfu ulwasfi hadi yana ke e marfu amma ya e bayan sifa ya ni bisa sallamu ke zane gwal waya da yana wulu da ga kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasu khuluqan ga ni bisa sallam ga zane da tabiya wani ga zainin dondono kwa ga kana abyada malihan muqassadan anin sa sallam ya zo ne faki nan ya fa boku nan kuma ce maje tatacin sa sallam wane ga nabanin na wa maudi falin nabi almarfu'u ina je da ba nabi sa sallam na wikiyo koyi almarfu'u ko وما لتابع هو Makutu'u, ina ma jiya da ba tabi na wakiyo wani Makutu'u, wan zai tabi wa man laqiya sahabiyan dan ya gumbe sahabi wa kana mu'minan bin nabi so umay ma ji da alibi sallami duna an yarahu umayya nabiyana wa mata ala al-islami umayya ma su tafi musulunci wani dole zanen gube sahabi umma imani gindi annabi umma da ya ta ke kibo nan musulunci wani zanen tabi'i tabi'i yau so ma dai falala ibn hanif ga khairun nasu karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم almakutu'u ngai ma bi fa'ila tabi'i ngai na gaje da ba tabi'i no aw man ba da min qawlin aw fi'li misali adi almaktu'u alqawli maktu ya bayego ke ga na alhasan albasri sai ga etiyan sallah zuma en bidiya no bidiyo no ga salli wa alaihi bid'atu ji sallah zuma dan bidiyo le tiyan bidiya no jina tatiwo hmm. no ji ana kun ga allaka wal bukhari أدي المقطوع الفعلي أدي المقطوع بيتيبو إبهيتو كإبراهيم بن محمد ابن المنتشر وقام كان مسروق يراخي الستر بينه وبين أهله وقام مسروق واتوا جاي جاي لابو يتشيشكين Baina wa baina ahli sakaju gani bai zai bai yali wuji wa yuqbilu ala salatihi mutaje ya ku sallar na sai da ji sallu wa yukhalihim wa dunyahum mutaje lalu ga fi lamari yayi jaji al-hafiz abu nu'aym al-asbahani qalu bi hiliyatil awliya ibo e ti ga masruku wajibu dai labu ne ko da waje kina walu ci jiki inu ji ga bi da harka nwa ci a ta jike a ta jin harka wani ga lila bu yadda cikin yan gole wa aliya ma aliya wa ta jike sai ji sallu ngole e tun ne tun lo ne ta bi lo ne bo al maqtu'u al fi'li hmm. wale ga ta bi jo ko aje ta bi na shi ta ko na ko amma da ta bi da wani shi ta bi kinan ta canji shi nan am shin ita ta bi hujuwa no wujan eh wujan amma ga wale e eh, turo da a eh, a felu zamani a salafin shi nan mm. ko ni misali ma wai ga daga wancan ma bai ke mutu tashi والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن والمسند المتصل الإسناد من rawiyi hasan mustafa walam yabin ko wal musnadu hadith ne musnaduna al muttasil ngai na gwa wodoji al isnadi ne isnadi wa fil waji min rawi daga baga na gube na hatta al mustafa har da ya ba nabi sallallahu alaihi wasallam walam yabin umaba wale ga al musnadu da ban mai nimi da fata ya nuni wal hadithul marfu muttasil sanadan lai hadithina na ajikina na ajib na marfu'u isnadu ma wa la jina. kan doci wa qad yuradu bi fi ghairi hadha al mawdi ma'an akhar kan doci ma tu kalima al musnad ye tana mai tsadi ne ma nan doci kai wa ke jinna wa kulli kitabin jimi'at fi marwiyati kulli sahabi ala hidda ngai litafi na akuko ya kaladar wa sahabi doro ka kai fi wono ke musnad imam ahmad ibn hanbal na wa diga na ko amma يعني بابوات والمستند المتصل الاسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن نغاي الحريص المرفوع المتصل السندا نغاي نتي بابو نونو وجي مسند اللي تاسي تو نغاي جي نغاي بابو نبوا كيو فاليغا من سي أدي ميثودولوجي ne lakaki nan, ilakalitafi nan, kaga wa makiya wa da kiyayen wa da daidai wa misali a suna niji sunan ya bi dawuda sunan ya limamu tirmizi sunan ya limamu nasai sunan ya bi maja atato sunan ya atato sunan kubura ya limamu albayhaqi ba ta litafin naji wale ga general masalai fikihu tahara sallah azun zaka haji ya waji ya wala eh, eh, kulu tududu ba ta ka karɓe ci ne da jiya ne ku filita ne ba ce lugan kitabu kan zan a ce da bi fi karkashin bo a ce ga arrangement ke tunan mu je yo ko ji gane ko amma ke soji sihawi ga da ke ke soji bukhari ko soji muslimi jina method ya wale gan a yi lagan da labe e lagan ya alula sallah zu zaka ba ta ke lalabe e gan sahabe da falala je ke lalabe e gan tafsirin aya alqur'ani da sauran sai ke lalabe ke e ke lalabe e gan rayuwa ya nabi sa sun nan me kuna ji gune ke lalabe a ta ga ji kiyo a ta ga ka sai bukhari da muslim ji ko jani ko masani dujigan ma ke mina misali da yi na wa alo lo duwa da tuna me wacce ta bu tahara sa ko me wa babu mi za wa le wuce soya wa adiga adiga jigan musnadu abi bakari musnadu abi bakar hadis na ya ga gobe da basai na bakar ba ta ne mawuci ya ku ya ga a zai ga musnadu ya umar musnadu ya usman musnadu ya aliyu musnadu ya aisha musnadu ya zakaza musnadu ya zakaza musnadu ya biyu raira e bago wale karkashin sahabin doro hadisi da aji ba dan guri a turi sallah da nazu nan kaza nan kaza nan e bago ga wa hadisi za musnadu ina e, wa kan wazan nan sahabe kici gubiyo e bago ba na wa tire suru nan ko jira ne ko a cingaga aji aji zawuji ya aji zawo aji wuje yi litafi wa waji waji amma ya ci matsala bai kawo juz'un fi raf'i yadaini fi salati juz'un fi qira'ati khalfa al-imami juz'un juz'ul bitaqa hadith na zai hadith ne bitaqa ko juz'un fi kaza bi ma'ana juz'i wut no sun ta dana ko a ga matsala ni ke ke na riwaya ne bai ci ba takka takai na tsaba ga ku fini wuce bonin كتاب الرؤيا يا الإمام دار قطني جزء يمين أجزاء يا جزء يو حديث يا رؤيا تكم غادي كيو غاتيو كتاب النزول يا نسابوري كو يا الإمام دار قطني يعني يتجيبو حديث النزول تكم غادي كيو غاتيو جزء يو كتاب العرش يا الإمام زادي hadis ne bai ci al'arsho takatakan ya faru jinin wuji ke muku bibo a ci ga ejin ajizawa ajizawa ajizawa ajizawa ajizawa ajizawa so ga da ba di ka zau mai wazo mai daidai wa ni ta alawa daidai wa ne wanda ya kuba ni lọ́ọ̀dì lánàá kó nnẹ̀ eré àmì ọtí bẹ̀rẹ̀ àti àgájẹ mọ kùdùmọ̀ èrì jẹ́ alóore àti èdè mẹ́tọ̀ ne ẹ̀ láti kí náà ẹ̀ lákàwọn náà ìmá yana a guga tabaka tunan tabaka yin sahabe ji ni tabaka da duka za a shiga tabakan dora da ya zai shigo ne tabaka ya tabi ula shi tabaka ya tabi tabi dai tabaka ka zai in ga mallar ga ba tuba ya ji ji, a ga za ka zai fitar fitar baka ta khamisa ta a ke ba za ka zai fitar baka ta rabi'a wai ke ke ba da <laughs> wa kada ku dubu yanda je ga yace tarajum wani to ba kan do wani kiyo mu die ba nu kana from iya kaza ji kaza from kaza ji kaza from kaza ji kaza wani gane ko e gogo wa na wale za guta gutsu e yesu na ni na ma to ba kan ba fiya sara to ba ka kaza wa ye ba ni wa to ba kan to za lo ne ku duba yanki boro mini methodology na mai hadisi ya ta tashi na budan mini kutu bayan rijalu joga jizugu ndo ci ma rijalu uci benyo agu summarize a cikin shi alphabetically wani ya ce ahmadu zandu wani ga ya ahmadu na ahmadu bin ibrahim ahmadu bin musa ahmadu bin kaza ba ta wani shi a shigo ko nga tun ainu aisha tu bintu kan ba ta wuce ya jibo a cin ga kuma zai gairi wato bai nuna guja alphabetically a ta sai ga karkashi ya zai ndoro za ka zan furus na waye kaza wai sikatun da sikatu sikatu sikatun sautun kaza kaza kaza hujjatu ko mina to ba kace kan zan umma da dalili ya kan wani gane ko wane ga ɗaya eh, yi wuce yi ga wada tun fi method wuce wo so walilmi illa Allah sai ruja bai da bai tuku ta fi ba bai tuku guni guni ka su zunin londo subhanaka allahumma bi amrika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh